Hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da aukuwar wata mummunar gobara a gidan man Nason da ke garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya ce zuwa yanzu ba su tabbatar da rasa rai ba sai dai an samu jikkata da rasa dukiya masu ɗimbin yawa. A yau da sanyi safiya mun samu labarin hatsarin gobara da ya faru a wurin sai gas na dafa abinci wato suna wurin munako da abun ya faru kuma explosion ne to ya watsa lokacin kuma da abun ya wasu ya sa abun yana nan yana fashewa ne to ya tattaba mutanen da suna wuwucewa da kuma mutanen da suna aiki a wurin da kuma wanda suna makwabta da su gaskiya abun ba can gani. Kamar mutum wasu suka rasa ransu? Eh to a halin yanzu dai gaskiya ba mu yi rekodin cewa ko wanda ya rasa ran shi ba. Amma na dai akwai mutane sama da talatin da shida wanda suke karɓar magani a asibiti. ya kwanta a yanzu haka. Na kuma zanta da wasu da suka gane ma idansu abin da ya auku. Sunana Honorable Aliyu Iyele daga lafiyan bare-bari babban birnin jihar Nasarawa. Yanzu muna gidan mai wanda lafiya na kira gidan gidan malam sarki garkuwar lafiya da ya kama da wuta. Dumbun mutane dai an yi asaran rayuka da kuma dukiyoyi mai yawa gidan man gaba ɗaya ya kone wurwus motoci kuma masu sayarwa gefe da masu wucewa ba su san komi ba wuta ya kokore da wayannan mutane yanzu babban asibitin jihar nasarawa wanda muna kira shi da asibitin kwararru specialist akwai majinyata a takaice sun fi hamsin wayanda ido na ya da wayanda kuma sun mutu sun fi talatin. To amma akwai hukumomi sun kawo dauki a wurin? Eh hukumomi sun yi kokari baya sabi sun zo sun iya kokarin su da motocinsu. da jami'an tsaro 'yan sanda da SSSPID tun suna na wurin da kuma mu mutane yan kallo makwatan yan jarida. Sunana Muhammadu Habibu amma an fi sani da takarda a lafiyan bare bari jihar Nasarawa a nan Najeriya. Wallahi akwai wurin da ake rufilin ja sun zo ana sauke Allah da ikon shi sai wuta ya kama domin an samu hatsari da yawa mutane da ke wuce ba su san komai ba wuta ya kama da su. Motoci da wurin da ake gyaran mota duk wuta ya kama da su gidajen mutane duk ya ci da wuta. Muna roƙo da federal government da state government su sa hannu don su taimake su na gaggawa musamman wanda suka kone da sauransu da wanda suka rasa gidajensu da dukiyoyinsu. Wasu kenan daga harabar gidan man da aka samu ibtila'in gobara a garin lafiya da ke jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.